أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإنسان إلى مدين باهك يهوى مسلمي السلام عليكم wannan marici na lahadi ya yi daidai da yau sha biyar ga watan hudu watan rabi'u sani na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan uku na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya ga mun dawo cikin darasin wannan littafi sharhin usulus sunna na imam ahmad sharhin shakrabi a wannan garaji ta arziki salisu mai sai a gabacin gidan koko a birnin maradi daga cikin darasan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake wannan darasin namu ne shi ne darasi na goma daidai insha Allah haka ne masu rubuta a yau za mu tashi bayani akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene mawqifin ahli sunna wal jama'a game da sahabban manzon Allah Shi ne ma da ya unwani cewa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai imam Ahmad ya ce wa khairu hadhihi al ummati ba'da nabiyyiha أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك yace mahihici a cikin wagga al'umma in bayan annabin al'umma sallallahu alaihi wasallam to mahihici ba annabi Muhammadu shine Abubakar Bakar Siddiq sannan Umar dan Khattab sannan Usman dan Affan Imam Ahmad ya ce, Nuqaddimu haula salasa mukan gabatar da wa'anga guda uku, kama kaddama qaddamahum ashabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kama yadda baki ɗayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gabatar da su a kansu, suka nuna hihikon su. Lam yakatalifu fi zalika, ba su yi sabani cikin wannan ba. Thumma ba'd haula salasati. Sannan bayan wa'anga uku masu daraja ta gaba su ne ashabu shura al-khamsa. Su ne wa'anda aka Umar dan Khattab ya safi zaben shugaba yan kwamitin shura guda biyar su ne Ali bin Abi Talib wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad wa Talhat kulluhum yaslubu lil khilafa yace bayan wancan kashi na mutum uku da ba a yi sabani akan hihikon su san sauran sahabbai ba to kashi na biyu mai biyu baya su ne kwamati na shurar zaben shugaba wanda Umar dan Khattab ya nada kamin yanzu su ne Ali da Abi Talib sannan Zubair dan Awwa sannan Abdurrahman dan Auf sannan Sa'ad sannan Talhatu bin Ubaidillah dukkan su an ga kowane ya sulhu da kira ba kowane ya cancanci a dake shi Ali ba wa kulluhum imam dukkan kowannen su imam wa nazhab fi dalika za mu tahi a cikin yin hujja da wannan ila hadisi bin Umar zuwa ga hadisin Abdullahi dan Umar da yake cewa kunna na na'ud wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyin wa ashabuhu mutawafiruna yace mun kasance muna kilgawa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na raye kuma sahabban shi suna nan wato duk suna raye muna kilgawa cewa Abubakarin thumma Umaru thumma Uthman thumma Nasqutu mahi falala Abubakar sannan Umar sannan Usmana yace sannan sai mai shiru saboda Khilafat kashin farko da ke da kai shin Usman shi ke gaban Aliyu da falala ko ko aliyu ke gaban shi da farala? kamun a ba da rinjaye ga al'amari kamun a yi ittifaki ya ce sannan sai ne wanga hadisi nashi imam ahmad ya aikata da shi cikin musulun nashi da hakikin ahmad shakir Masanin da abdullahi bin umar hadisi mai lamba wato dubu arba'in da shidda mai lamba dubu hudu da ɗari shidda da ishirin da shida wa kala ahmad shakir sinadarin sahihu ahmad shakir ya ce hadisi ne ingantacce sannan imam al-bukhari ya tada shi cikin sayyidina nashi kitabu fada'il sahaba babu fadil abubakar abubakar ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam babu na fadil abubakar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace lafazin da yace summa naskutu wa ashara al-hafiz inda sharhi hadha al-hadith ila riwayati hafiz ya yi nuni bisa ga ruwayoyin wannan lafazin da ya nuni da shi wato sannan cikin kitab fada'il sahaba babu munaqib Usman bin Affan hadisin da ya sake zawa kenan wato eh, manaqib din Usman da Affana kenan Abi Amr al-Qurashi radiyallahu anhu kenan duna summa naskutu banda wannan cikon lafazin na summa naskutu wannan jumla babu wa fihi ziyaratun summa natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum sannan in mun kawo nan da kilbu sai mu kyale sauran sahabbai ba mu hihi ta wani bisa ga wani ya ce sannan kuma sunan Tirmidhi ya zo da shi kitabul manaqib da ke na kitab da ke magana farallar sahabbai babu fi manaqib Usman bin Affan babu mai magana farallar Usman bin Affan hadisi mai lamba dubu uku da ɗari bakwai da hadisi bakwai walaysa fihi summa nasqut shi ma cikin shi babu wannan cikin jimla na summa nasqut qala tirmidhi imam tirmidhi karshen hadisin sai yace hadha hadisun hasanun sahihun garibun min hadha alwajh يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه hakika an rawaito wannan hadisi ba ta huska ɗaya ba an ibn umar daga abdullahi dan umar kana shaykhul albani kafir din albani da yazo ta karijin tirmizi sai ce wannan hadisi sahihun hadisi ne ingantacce to mun dawo cikin matanin wato sharhi sannan wato imam ahmad ya ci gaba da cewa thumma min ba'di ashabi shura sannan bayan wa'anga 'yan kwamitin shura da umar yannada a wajen falala sai ahli badr sai mutanen da suka je yakin badar a cikin bangaren muhajirai kuma ahli badar min al sannan mutanen da suka je badar bangaren mutanen madina na biyu su da farala na sahabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala qadri al-hijrati wa sabiqati awwalan fa awwalan bisa gwargwadon yadda wani ya cire ma wani da hijira daga wanga Imam Ahmad ya ci gaba da cewa thumma nasu, ba da haula ya ashabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan wa'anga mutanen to mahiya falala bayan wa'anga mutanen babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqarnin ladhi bu'isa fihim. Sai jama'ar da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rayi. Su kuma sun yi falala bisa ga wa'anda wato sun zo bayan su wanda suka zo manzo Allah Allah ya karbe shi. Wa kullu man sahibahu da duk wanda ya sahabanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanatan shekara daya au sharan ko wata daya au yawmin ko yini daya au sa'atan ko sa'a daya au ra'a ko kuma ya ganshi da idan shi kun gane ko kun gane ai duk ba daraja da yake ba ko wa huwa min ashabi wannan da ana kilga cikin sahabban shi lahu min asuba ya samu wani abin sahabantaka ala kadri ma sahibu bisa gwargwadon yadda ya samu zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana sabiqatuhu ma'ahu irin falala sai ta ya riga tabi'ai da zama da manzan Allah tana tare da shi wa sami Aminu kuma ya ji maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji hadisin shi ko ya ji bayanin shi wa nazara ilaihi nazaratan ko kuma ya kalli manzan Allah kallo ɗaya ma yayi to ya yi wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa adana sannan wanda ke ƙasa gare su da daraja wanda ke ƙasa gare su suhubatan da sahabantaka kuwa afadalu min alqarni allazi lam yarau shi kuma shi yake falala ga wanda shi ba su gan shi ba idan wa'anda sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai aka ce wanda ya wata ɗaya tare da shi ba ɗaya yake da wanda ya shekara guda tare da shi ba shi kuma wanda ya wata ɗaya da shi shi kuma ya tsere ma wanda yini ɗaya yayi da shi wanda yini ɗaya da shi ya tsere ma wanda sa'a guda yayi da shi ko kun gane to sai aka ce to duka in ka tattara mahi ƙasa ga daraja to zai zama shine mahihici daga wa'anda su kuma ba su gane ba su ne tabi'ai ko su kuma tabi'ai sun cere ma tabi'i tabi'i su kuma can sun tsere mu nan hawa hawa ne walau laqallaha bi jami'il a'mal ko da tabi'ai sun je da dukkanin ayyukan da musulunci ke son a zo da shi san fursan ake ta komi ne kenan su zo da imtiyasi komi da komi da ake so a shari'a ka zo da shi sun zo da shi to ko da sun zo da haka to ba su kai ga sahabbai ba kun gane kana haula alladhina sahibun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wara auhu. mai sami'u minhu sun kasance gari suka sahabanci manzan Allah suka yi zamani da shi suka gan shi suka ji hadisin shi suka ji addini ga bakin shi suka karanci Qur'ani ga rai wa man ahu bi ainihi da wanda ya gan shi da idanun shi wa amana bi yayi imani da shi walau sa'atan ko da sa'a ɗaya ce afadalu bi suhubatihim min tabi'in wannan su ne mahi falala daga tabi'ai kun gane ko saboda zaman da suka yi da manzan Allah walau amilu kullu amalil khairi ko da tabi'an sun aikata dukkanin ayyukan alheri da shari'a ta ne to ba su ga wancan da ya taɓa ganin manzo Allah da idan shi ba ko ya taɓa jin hadisi ga manzo Allah ko karanta Qur'ani ga manzo Allah ko da wato awa guda ta yi shi kun gane ko to yi wannan tabi'a da abin da suka yi na aikin addini wannan shine da ahlus sunna wal jamaa yana wannan yake nuna mun musulmi ba darajar su ɗaya ba inda ake magana daidai yau in kan musulunta shi kenan kai ma musulmi sunanka ba kafiri to kaji inda daidai take amma a wajen falala wurin Allah ba daidai kuke da wanda ya shekara sattin yana addini kai ka zo ka musulunta yau kace daidai da shi a musulunci bai tsara haka mun bayyana wannan ko saboda haka Allah hihi ta sabban annabi da suka zama tare da shi annabi kanshi hihi ta sabban shi da suka zama tare da shi bisa ga wanda ya biyo baya su kansu a zamanin da suke da shi ba falalar su ɗaya ba a sharku sai shakarabi ya ce to gagarin bayani ya ce wa khairu hadhihi al-umma imam ahmad ya nuna mahihicin wannan al'umma ba annabi ya bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abubakar da siddiq shine mahihici yace hada fi fadl sahabati wannan wajen falalar sahabbai ke fadl sahabati sabatin bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi wa bi ijma'il muslimin yace falalar sahabbai tabbatacciya ce a littafin Allah da sunnan manzon Allah da ijma'in musulmi غير أهل الدلالة أما musulmi, مسلمي suke kiran كلا musulmi مسلمي ما bata تابعة بند سو min al-khawarij war rawafid na bangaren khawarijawa da rafida fal sha da bihim wa bayyana manzilatuhum qur'ani ya yaba da sahabbai ya yabe su ya faɗi matsayin su ya bayyana irin matsayin da ke gare su wurin Allah wa makanatuhum fil qur'ani irin matsayin da ke gare su a cikin alqur'ani tabaraka kamar yadda Allah tabaraka ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أو تجرى من تحت من تحتها الأنهار سورة التوبة الله تعالى يتي وأن سكرجا وأن سكسوني نغرقو من المهاجرين من بيانياتي كما يدى واتو شوكاني أنبتا تفسير شيء فتوى القدير يتي نم من بيانياتي دني الرد da shi a za ciya wato min wannan tauhidiyya ce wasu ne ciki aka yi baban da wasu a ce min bayaniya ce Ya ce bangaren muhajirai wanda suka fara musulunta Allah na yaban su wal ansar bangaren ansar wanda suka riya cikin musulunci ana faɗin matsayinsu wallazi na taba'uhum da duwanda suka biyo su ihsanin da kyautatawa da waɗin kalma mai kyau game da su da bin irin hanyar su wajen aikin kwarai dukkaninsu ka gama farko da ƙarshe radiyallahu anhu Allah ya yarda da su waradu anhu kuma su sun yarda da abin da aza su akai na hanya da sun yarda da abin da manzon shi ya zo musu da shi to Allah wa'ada lahum jannati ya musu tana dan aljanna kaga an kira su an ambace su an yarda da su kuma an ce an musu tana dan aljanna kuma zance khabar ne ba umarni bane ba hani bane bale bale nasu ko shi cikin shi Ya ce, yace wa'ada lahum jannatin Allah musu tana dan aljanna aljanna tajri ta ta al-anhar koramu na gudana karkashin aljanna surat tauba aya ta ɗari daidai mun gane ko wadda lahum jannan tajri ta kana khalidina fiha masu dawama ne cikin ta wa kala a cikin wani wurin cikin qur'ani a suratul hadid aya ta ya yace game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam la yastawi minkum man anfaqa min min qabla al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatal wa kullan wa'ada Allahu al-husna ya ce ba su zama daidai cikin ku wa'anda suka ciyar da dukiyarsu duk wanda ya ciyar da dukiya gabanin a ci maka da yaki sadda musulunci ke da dogon bukata wa katala kuma ya je yaki gabanin a ci maka da yaki sadda musulunci ke da dogon bukata ba za su zama daidai da wanda daga baya ya zo wala'ika wa'ancan na farko su ne a azama tartaka su ne mahi girman daraja min allazina anfaqu min ba'da wa daga wa'anda daga baya suka zo suka ciyar da dukiya daga baya suka zo suka yi yaki wa kullum amma dukkan su wa da Allah wasu Allah ya masa alƙawarin aljanna yan aljanna ne amma ba darajar su kai ba to kana jin su kansu sahabban a lokacin su darajar su ba dai ba mun gane ko to yau ma da ka sani in ka kalle mu a rayuwar mu yau dukkan mu musulmi muke dukkan mu ahli sunna muke kiran kanmu mun yarda mu sunna Allah sallallahu alaihi wasallam ba darajar mu dai ba kai da kanka ka san wani yayi wallazi wallazi anfaka min qabl al-fatahi wanda ya ciyar da dukiyar shi gabanin a ci makka da yaki wa qatala kuma ya ba ya je yayi jihad gabanin a ci maka da yaki to min sabiqin na awwalin yana cikin wanda suka tsere wanda suke na farko kun gane ko wa'adahu Allahu al-husna kuma Allah mai kana da aljanna wallazina anfaqu min ba'd wanda suka zo daga baya kuma suka ciyar da su wa qatalu kuma suka yi yaki su ma wa'adahum Allahu al-husna su ma Allah ya musu alƙawarin aljanna kamar yadda yace kullum wa'adallahu al-husna duka Allah ya musu alƙawarin aljanna ba daraja su dai amma dai ba mun gane ko sai ya ce kuma wani wurin ya zo Allah ya yabe su a suratul fatih aya ta 29 yace muhammadur rasulullah wallazina ma'a ashiddau alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadalan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar as-sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili yace muhammadu manzon Allah wa'anda ke tare da shi masu tsani ne bisan kafare ba raga makafi masu jinƙai ne tsakanin junansu za ka gansu masu yawan ruku'u ne masu yawan sujuda ne suna neman falalar ubangijinsu da suke yawan sujuda nan da ruku'in nan neman falalar ubangijinsu suke ba irin wanda ke cewa ba shi na neman yana bauta ma Allah ne ba dan neman aljanna ba ba dan neman tsira daga wuta ba a'a ya saba ma rayuwar annabi sahabbai su kaji yabtaguna fadalan minallahi warduwana suna neman fallan Allah ne da yarda Allah ma hum fi wujuhihim min athar sujud alamun su in ka gansu a fuskokin su kaga alamun sabon sujudu sujuda zalika masalahum fit tawrat wannan haka misalin sai tun cikin at-taura tun zamanin annabi Musa alaihi salam wa masalahum fil injili kuma haka misalin sai yake cikin linjila tun zamanin annabi Isa dan Maryam an faɗi annabi an faɗi sahabbai ne da misalansu kazar'in aka rage shada'u misalin su kamar farkon fitawar ciran shibka yadda ciran shi farko fa azarahu da kadan kadan Allah ya girma ga fastagalata ciran shibka ya tashi girma fastawa ala suki ya daidaita bisa karan shibka shi ya ujibu zirra ya dore birge manoma da ya gida bihimul kuffara dai ya zan su dora bada da a fusatar da kafirai da su yanzu kenan yayi iltifati da a husatar da kafirai da su kenan Allah ya haka dai ya husatar da kafirai da su kenan sai Allah ba da misalin su tashin farko ba su wuce a tumbike al'amarinsu, amma kaɗan kaɗan Allah ya karfafa su har suka kai suka yi ƙarhin da sai dai ka kafirai su yi bakin ciki. Mutu ba gai ziki, ku mutu da bakin ciki. Wa aidan, malam ya ce, ci gaban yadda Allah ambaci safa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin shi, kaulin Allah tabaraka wa ta'ala, fi suratul fi suratul hashari, a cikin suratul hashari, yace lil faqara al muhajirina الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله تبارك وتعالى يأتي kai mamaki ga fakirai na muhajirai wa'anda aka hitar da su daga cikin gidaddajensu, aka hitar da su daga dukiyoyinsu, ka bar garinku, imayewarka, ka bar dukiyarka, ka bar gidanka, ka bar iyalanka, ya fi tabbuna fadalan min Allah wa Don Dan neman farar Allah, da neman yarda Allah, wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan neman su taimaki addinin Allah, su taimaki manzan Allah wajen isar da addini, kuma Sadi sadiquna. Wannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu. Wannan yabo ga sahabbai kenan. Muna tare da ku. Allah ya ce zai tabawwa'u ad-dara wal imana wanda su suka tanadi gidan zama suka tanadi yin imani min qablihim gabanin su muhajiran su je nan yabo ga mutanen Madina kenan bayan an ambaci muhajirai yahibbuna man hajara ilaihim suka zan suna son duk wanda zai yi hijira zuwa gare su man min alfazil umum duk muminin da zai hijira zuwa gare suna da niyyar karɓa sai sun buɗe a je Madina ba su bakin ciki ba su ganin an kawo musu ambargo an kawo musu abin nan bakin haure an zo a shanye musu ruwan gari a canye musu abincin gari ɗan gari na Madina na irin wancan lokacin ba su damu ba a zo a yi tarewa abin da ke da kwai na ruwa a sha tare abin da ke da kwai na abinci a ci tare abin da ke da kwai na gonakai a gama a noma tare wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba su jin damuwa a cikin zukatansu game da abin da aka ɗauka aka miƙa ma muhajirai wa yuqsiruna ala anfusihim suna zaɓin muhajiran ma bisa ga wasu abubuwan alheri bisa ga kawunansu walau kana bihim kasasa ko da sun kasance suna da bukatar abu wannan wani hadisi ya zo wanda malamai sun kwankwashi kowa hadisin da rauni cewa Abdullahi dan Umar ya ce ana cikin Madina wato sai ya zan dan tsananin san juna da suke ma juna sai ya zan sahabbai a junansu wani yakan yanka dabba a gidan shi ya aika kan akwai a gidan wani shi ma sai ya ga tunda sun yi abinci bari ya aika ma wani shi ma ya ga tunda sun yi dan samu dan abin da suka yi na girki bari su aika ma wani dan so na tsakanin junansu ya yi ta zagayawa har ya komo gidan da aka aika shi dan kauna juna da suke sannan ibn kasiri a karkashin wannan aya a cikin tafsirin shi shi ma ya kawo wato eh, abin da ya faru a yakin yarmuka sahabbai guda uku sun ji ciwo sun faɗi an zo da ruwa a basu da aka ba na farko sai ya ce a ba wancan shi ma aka je gare shi ya ce a wuce a ba wani ya ni matsuwa kama aka yi ga na uku ya rasu aka komo ga mai bi mai ya rasu aka koma ga wancan ya rasu wannan kaga don mai da kansu da maganga jiki guda ne kana zaɓin alheri ga dan uwanka yana zama fassara ga wannan aya wanda haka suka yi suka zama gangan jiki guda suka tabbatar da yan uwantaka shi yasa Allah sa suka ci duniya duniya ta zan ƙarƙashin su suka samu ragamar duniya su murɗa ta yadda suke so cikin ɗan lokaci na rabin karni ba a wannan lokaci mu yanzu ba na rashin haɗin kai ba haɗin kai tsakanin ƙasar musulmi da musulmi ba haɗin kai tsakanin garin musulmi da musulmi ba haɗin kai tsakanin makwabci musulmi da makwabci musulmi ba haɗin kai tsakanin ƙungiyar musulmi da ƙungiyar musulmi an zo an raba tsakanin wannan ba yadda za a yi mace nasara da sunan wannan Allah ta baraka wata hala ya ce ga yadda rayuwarsu take shi yasa suka cikin suke suke cin nasara Allah ya ce wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya saba ma ruwan ran shi yana son abin ya saba ma zuciyar shi ya miƙa abin inda wato yake ganin zai cin nasara ya zaɓi ɗan uwanshi da abin ya bar kai ne fa ulaika humul muflihun wannan su ne za su rabauta su za su ci nasara duniya da lahira ko yau duk ‘yan uwan da suka haɗa kansu, in ma dai ‘yan gida guda ‘yan zumunci, in ma dai zumunta addini, duk wanda suka haɗa kai al'amarin sai ya kasaita, sai an ji labarinsu a duniya, Duk wanda suka raba kanunsu, ko da uwa ɗaya uba ɗaya suke, al'amarin sai ya banka ya lalace, sai kaga dukkan abin su ya ƙi albarka. zina ja'u min bade, Allah ya ci gaba da cewa wa'anda suka zo daga bayansu su ne tabi'ai su ma za a yabe su. Ya ƙuluna, su ne za ka ji suna cewa rabbana, ya ubangiji mai ighfir lana wal zina sabu sabaquna bil iman ka gafarta mu ka gafarta mu ɗan uwan mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rige mu da yin imani suka buga mu wannan hanya ta kware muka bi to haka yau duk wanda ka ga yana addu'a ta kware ga malamai nagari da suka buga mu wannan hanya to shine mutunan kirki duk wanda ka ga yana suka yana fata suna yana fatanci yana jafa'i ga malamai magabata to wannan alama ce ta ba mutunan kirki ba a wurin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to ga da mutanen kirki suka biyo bayan sahabbai ke cewa ya ubangiji ka gafarta mu ka gafarta mu wanda sai gabace mu dan uwan mu suka gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina lil ladzina amanu kar ka sanya mu wani gilli kar ka sanya mu wata hasada cikin abinda game da wa'anda suka yi imani gabanin mu rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim kai mai tausayi ne kai mai jin kai ne ka ji kansu ka ga tausansu ka yahi musu kakka samu hasada game da al'amuransu ina kakka samu mu zan masu suka su mu zan masu zage su wannan suratul hashari aya ta takwas zuwa ta goma sai malam ya ci gaba da cewa fa da'u sahabati min ar-rawafid wal khawarij laysu min ikhwani wannan ke nuna maka makiyan sahabbai abokan gaban sahabbai masu adawa da sahabbai bangaren rawafid da bangaren khawarijawa wannan ba su cikin yan uwansu kun gane ko bal qulubuhum imtala'at bil gilli wal haqadi ala ashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda zukatan cike suke makil da hasada da kiyayya su ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa gill wato sun tada kuran wannan hasada al khabith wa atharu hadal gill al kabitha sun tada kura da wannan da hasada da kiyayya a cikin zukatansu wadda take zaharat ala alsanatihim hatta kai ta bayyana bisa ga harshen su suna fadinta da bakin su wa ala akalami hatta kai suna bayyana ta wato da alƙalamin su suna rubutawa cikin littafin su suna suka sahabbai suna zagin sahabbai suna jafa jafa'i gare su takfiru sahaba wa zammu wa tanfi shine zagin sahabbai da suke da zargin su da suka ga mutuncin su wa akaza malikum min qawlihi li yagiza bihim al-kuffara maliku da ya zo nan a wannan aya sai ya riki wani hukunci ya yi istinbadi ya ce wannan aya tana nuna mu da ita wa qauluhu da wadan Allah ta'ala wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman yace to wannan aya ta suratul hashr in ka jama'a da waccan jimla ta suratul fatay yace suna karantar da kai cewa qala sai yace laysa lahum nasibun fil fay duk wanda ke zagin sa bai bai da rabo cikin fai bai'i ne abin da ake samu na ganima ya an samu ganima wadda kafirai sun ce ba tare da an buga da yaki da sami ta ba wa ke ce to in za a raba shi to duk mai zagin sabai bai da rabo ciki yani alfai'u. liman yati min ba'di ya taradda anhu Fai'u za a raba shi ga duk wanda zai zo bayan sabai wanda ya yarda da su wa ya'rif manzilatahu kuma ya san matsayin su wa yad'u bi hadha du'ai kuma yana addu'a da wannan addu'a mai cewa rabbana ghafir lana wa ikhwana allazina sabaquna bil iman yana da da wannan addu'a cewa ya ubangijin mu ka gafarta mu ka gafarta mu ɗan uwan mu da suka riga mu da imani amma allazina yati yal'anuhum wa yasubbuhum wa yakaffiruhum wala yastahiqu shay'an min al-fayl amma duk wanda suka zo daga baya wanda ya zo yana la'anta sahabbai yana zagin su yana kafirta su bai cancanci komi daga irin wannan ganima ba bai cancanci komi ba min al-fayl daga fayl ba wa kada ya dakulu bilkufir billahi tabaraka wa ta'ala hakika yana iya shiga cikin cewa ya kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala kama kala bai da Allah ce li da bihumul kuffara kenan duk wanda ke gushi da safe ko ke zagin su ko ke jin haushin su to kenan cikin nau'in kafirai yake inda Allah ya ce ya tsara su haka dan ya husatar da kafirai da su ya ga tasu minhu illa kafir ba wanda zai dora huci da su ya dora kiyayya da su sai dai kafir warki ya zalunta thumma malam yace mala yace summa umar bin al-khattab summa usman sannan umar dan khattabi sannan usman da Ya ce, kama warada al-bukhari Kama yadda aka bayani yazo cikin sahih al-bukhari kama yu'addu ashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Kama yadda ake lissafa sabon manzo Allah eh, rasulullahi tabaraka wa ta'ala wa rasulullahi hayyu kamar yadda ake kirga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah na raye ake kirga su a haka ya musu takariri kenan ya tabbatar da su fa naqulu abubakarin umma umaru ثم عثمان ثم نسكت yace Abubakar ake fara ambato a daraja sannan Umar sannan Usmanu sannan sai mu shi wannan takarijin hadisin ya gabata baya ai da sau ko yace summa min majmu'in nususi wal fada'ili al kathirati allati waradat fil hassi yace sannan daga in mun tattara wato nassoshi daga cikin nassoshi in mun bibiye su muka tattara su da fada'il masu yawa da suka zo game da sahabban wanda duk sun zo wajen kwadaitar da mutane bisa ga san sahabbai radiyallahu anhu wa min waqi'il khilafati da kuma abinda khilafa kinan halifanci ya tsara daga Abubakar sai Umar sai Usmana sai Aliyu shi ma duk in mun kalle shi yana karantar da mu kenan sahabbai faddalu Abubakar thumma Umara thumma Usmana thumma Ali sun hihita abubakar sannan umar sannan usmana sannan aliyu wanga duk sun nuna suke sama gare su wajen tsarin halifantar da su mara suka wa kana fihi khilafun bayna ahli sunnati fi ma sabaqa ayyuma afdalu aliyu, am usman yace sannan kuma sani an sami safari tsakanin ahli sunna cikin abin da ya gabata shin cikin biyun ga wane ne mahi falala aliyu ko usman da afan sun mantaha adal khilaf sannan wannan khilafat wannan sabanin sai kai ƙarshe wajtama ahlus sunnati sai ahlus sunna suka yi haɗin kai ba da zalika bayan haka ala hadha tartibi bisa ga wannan jiri a fadalin nasi abubakar mayyicin mutane abubakar kuma umaru kuma usmanu kuma ali sai da koma suka yi tafiya akan haka mun gane ko thumma al-asharatul mubashsharuna bil jannati sannan sai mutum goma da aka ma albishir da aljanna suna bi to mutanen nan goma da aka mara su da aljihun har yau dai su wa'an ga hudun suna nan cikin su kun gane ko wahum az-zubair bin al-awwam sai ya ci gaba da cikowa ba sai da jiru da wancan zubair bin al-awwam wa talhat bin ubaidillah wa abdurrahman bin auf wa sa'ad bin abi waqas wa sa'id bin zaid bin amr bin nufail wa abu ubaidata amr bin jarrah idan wa'an ga in ka gama su a ula yakmaluna al-asharata wa'an ga suna kammale cike mutum goma wanda aka mara su da hum alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jannah su ne wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi yama shaida da aljanna fa na shahadu li haula bil jannah mu ma za mu yi shaida ga wa'anga game da aljanna mu ma za mu yi shaida a kansu game da cewa yan aljanna muna gane wanga wa na tarifu lahu bi kuma za mu musu da musu ثم نعتري بفضل باقي الصحابة sannan kuma mu yi ikirari mu tabbatar da farar sauran sahabban bi anna Allah wa'adahum jami'an bil husn dan tabbas Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu alkawari baki ɗayan da aljanna wa hum insha Allah fil jannati jami'an in Allah ya so baki ɗayan cikin aljanna za su shiga baki ya musu alkawari wa nassa rasulullahi sallallahu alaihi ala ahli badr manzo Allah sallallahu nasu game da badar yan wanda suka mutum na sha wani abu ko wa qala yace la allah ittala ala ahad ala ahad badr fa qala imalu ma shi'tum kada gafarta lakum yace da umar ya so ya yace a bashi izini ya kashe hadu bin abi balta'a sai manzo allah ya ce a a ka sani ba yaje badr ko ban ciwa kai za ta yi Allah ya leke zukatan mutanen badar ya ce musu ku aikata abin da duk kuke so Allah ya gafarta sun riga sun shiga cikin layi ɗan aljanna ba za su iya safan da zai sake hana su shiga aljanna kun gane ko wannan hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da magazi babu fadl man shahid badar babu na wanda ya je yakin badar cikin musulun ma haka kitab fada'il sahaba babu min fadl ahad badar babu na fadlan mutanen badar wa ma'ana hada abinda ake nihi da wannan annahu ma yadkhuluna jahannama bi hadhihi al-maghfira cikin su ba wanda zai je ya shiga jahannama da wannan gafara da Allah ya rige musu kun gane ba wanda zai shiga jahannama cikin su da wannan gafara da Allah ya riga ya musu kudi ba wa kadhalika la yadkhulu ahadun nara mimman baya a tahta shajarati haka nan kuma ba wanda zai shiga wutar jahannama daga cikin duk wanda ya mubaha da annabi karkashin itaciyar nan saboda ya biya wanda Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'una ka tahta shajarati fa da ma fi qulubihim wannan su ma ba wanda zai shiga jahannama ba wanda zai shiga cikin wuta ko wanda ya wannan mubaha la yadkhulu an-nar ahadun mimman baya a tahta shajarati ya hadisi ma ya zo ba wanda zai shiga cikin wuta daga cikin wanda suka yi baya daga wasu wuta ce hadisin kuma musulmi ya yi. ina ne na zai an ji wata ku taimako ah, muna basa mun ambaci dai mutanen badar cewa Allah ya gafarta Shakar rabi'u sai ya ce wa ma'ana hadha annahum ma yadkhuluna jahannama bi hadhihi al-maghfira wa ga gafar da manzo Allah ambata da mutanen badar yana nihin babu wani daga cikin su tare da ga gafar da Allah musu da zai je shiga sha'anin wa kazalika la yadkhulu ahadun nara liman baya a ta tasiri haka da wanda suka yi baya a ƙarƙashin itaciya a Hudaybiya su ma ba wanda zai shiga wuta yace haka san ke nuna ba la yadkhulul jannata ahadun mimman baya ata tashjara annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi ya ce duk wanda ya mubaya karkashin itaciyar nan ba wanda zai shiga sai na kawo takarijin hadisin ko cewa ga hadisi musulmi ya tarshi kitab fada'il sahaba babun min fada'il ashabi shajarati haka nan sunan Turmizi a cikin sunan nashi eh, kenan shi Turmizi, kitabul manaqibi kitab na falala sahabbai babun fi fadal man baya a tata shajarati hadisi ne lamba dubu uku da ɗari takwas da sittin daidai wanda fasa da lafazin kuma nashi yani yana nihin adal hudaybiya su ne wanda suka yi baya da rashin taji sai biyu ya ci gaba da cewa Wani hannu. to mu nurattibuhum za mu jera su a daraja a fadal ta awwala za mu ce mahi falala cikin sahabbai a farko al arba'atu guda hudun nan alifofi thumma baqiyatul asharati sannan sai cikon sauran da za a ci ku mutum shida su zan su goma wanda aka mara bisa aljanna kun gane ko thumma al bai'atul aqaba sannan wa'anda suka je suka yi mu baya a da manzon Allah a aqaba thumma ahal badar kun san wanda suka yi baya a aqaba su ne na aka kulla cewa manzon Allah ya komo Madina su bashi mafaka to sai su ke bima cikon shidda da za a ciki mutane goma masu aljanna kun gane ko to daga mutanen aqaba thumma ahal badar sai mutanen badar na bi musu wanda suka je yakin badar su kuma mutanen badar sun ma'ahar bai atar ridwan sai mutanen da suka je hudaybiya suka yi baya a ƙarƙashin itace a hudaybiya su kuma na bin mutanen badar da falala Su ma baqiyatu sahabat sanar da sauran sahabbai kowa ya tawo ridwanullahi alaihi su kuma za su yi sauran wa'anda ba su yi zamana da manzon Allah ba wa yatafawatuna bil fadli su kuma tsakanin junansu za su uh, kowane da irin falalatai wani zai tara wani wani zai tara wani kama sai yazkuruhum humul imam rahimahullah kuma da imam Ahmad zai ambata su gashi sai ya ce ga jimlolin da imam Ahmad ya yi amfani da su yace summa ba'da ha'ula thalathati ashabu shura al-khamsa sannan bayan wa'an ga mutane uku yace sai mutanen da aka nada mutum biyar su yi shura su zamna su yi zaman shawarar zaben shugaba bayan umar su ko mutanen wa'annan biyar su ne Ali bin Abi Talib wa Talhatu وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن, بن نفيل ذكر هنا سعد نعم أم بس سعد وفي بعض النسك سعيد أو نسكا تا وصول السنة تو سعيد أكا أم يتي وعلى كل حال أحده يكمل الستة to bisa kowane hali dai ɗayan wa'anga ko sa'idu ko sa'ad yana kammale mutanen nan shida kullum yasluhu litilafa kowane ya cancanci a zaɓe shi zan shugaba wanzur kadirin Imam Ahmad sai shakarbi ya ce ka tsaya ka kalli irin yadda Imam Ahmad ke girmama sahabbai ke ba su Ya ce kull ya kulluhum yasluhu da kalam kowannen su ya cancanci annabi rashadi limaza saboda mi li'anna Umar rashaha ulai dan Umar ya nada wa'anga mutum biyar ya naɗa su ya kafa su su su zaɓi shugaba cikin su kada ce ikhtaru min haula ku je ku zaɓa shugaba cikin wa'an man ikhtira min ulai fa huwa khalifa duk wanda aka zaba cikin wa'anga to ya zama ya, ya zama khalifa to kenan sun cancanci halifanci Ahmad akaza min tarshihi Umar eh, Imam Ahmad ya riki wato mas'ala ne daga kafa su da Umar yayi ulai da khilafa kafa wa an ga da yayi ga azabi shugaban cikin su annahum kulluhum a'imma kenan dukkan sun cancanci shugabanci wa kullum yaslahuna lil khilafa kowane ya cancanci a naɗa ba. Muna jin wannan ku? sai ce kuma Imam Ahmad ya ce na zahaba fi dalika ila hadisi bin Umar za mu yi hujja cikin wannan da hadisi Abdullah da Umar da ya ce, kunna na uddu. wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyin wa ashabuhu mutawafirun mun kasance muna kilga sahabbai bisa ga darajar su manzon Allah na raye a lokacin sahabban shi suna nan da yawan su kuma Umaru kuma Usmanu kuma sukutu. thumma min ba'di ashabi shura sannan bayan wa'anga yan kwamitin shura ahli badar mutanen badar na biyo su baya min al-muhajirin bangaren muhajirai yani hunaka aidan kama ta'rifuna ahli sunna min dirasatihim eh, min dirasatihim wa istiqra'ihim li fada'il ali wa hiya kasiratun jiddan wa min waqa'il bai'ati wa ikhtiyar sahaba eh, wa ikhtiyar sahabati lahu wa bai'atihim lahu ja'a fi at-tartib rabi'an fil jannati wa rabi'an fil fadl kenan kamar yadda kowa sani bibiyar da ahlus sunna suka yi cikin darussan su da bibiyar karanta da suke malittafai suna bibiyar falala ali da bi talib ko falalar tana da yawa kwarai da abubuwan da suka faru wajen mubaya'a da zaɓin shi da sabai suka yi zan halifa bayan Usman da afana da yi mishi mubaya'a da suka yi wannan yasa ya zo cikin tartibi cikin jeri na hudu a halifanci kuma cikin jeri na hudu a falala summa min da ashabi shura sannan sai wato Imam Ahmad ya ce sannan bayan wato ‘yan kwamitin shurar na zaben shugaba bayan Umar ahli badar mutanen badar na biyo su bayan minal muhajirin bangaren muhajirai sun ma'ahli badar minal ansari sannan mutanen da suka je yakin badar bangaren mutanen madina ba'dun nasu yuqaddimu ahli bai'at al-aqabah ala ahli badar wasu daga cikin malamai ahli sunna sukan gabatar da waɗanda suka je waɗanda suka je mubaya'a ta akaba da falala bisa ga mutanen da suka je yakin badar wa kasarar lazina baya utul akabati hadaru badar to sai ya zan mahiya yawan wanda suka yi suka yi baya a akaba din sun je yakin badar kun gane ahad badar min al ansari min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadar al hijrati kenan mutanen da suka je yakin badar daga cikin yan garin madina ansarai daga cikin sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam suna basa gurgurdan daraja ta hijira suna samu wannan wasabika suna da matsayi ne sun tsere a wajen sahabantaka da annabi awwalan fa awwal su ma daraja na bin daraja wani ya rigai wani sannan wani sannan wani badariyuna wani suka je yakin badar su ma ya tafawatu na fi ma bainahu su ma suna da hihi kun daraja tsakanin juna su wani yahi wani wa hal bai'atul akabati wani suka je wannan mubaya ta akaba ya tafawatu na fi ma bainahu su ma tsakanin juna su wani yahi wani daraja wani yahi wani daraja wal muhajiruna su ma muhajirai ya tafawatu fi ma bainahum su ma ba darajar su ɗaya ba wani yahi wani ai cikin su Abubakar yahi ko Umar sannan Umar na bi mai ko sannan Usman da Affan na bi mai ko sannan Ali da Abi Talib na bi mai ko sannan kuma in ka wani yahi wani War ansaru kazalika ala hasbi ma atahumullahu min al-fadl wal ilmi wal ghana fil islam bil mal wal nafs kowane bisa gwargwadon abin da Allah ya bashi na falala da gwargwadon abin da Allah ya bashi na ilimi da gwargwadon abin da Allah ba shi na wadata cikin musulunci yadda ya taimaki musulunci da dukiya da yadda ya taimaki musulunci da karan kan shi mun gane ko to ta haka kowane na da irin nashi masa ثم أفضل ba da haƙulai cikin matani sai Imam Ahmad ya ce sannan mahihicin mutane bayan ga yani ba da asharati bayan mutum goma da aka ma albishir da aljanna wa da ahli badarin da bayan mutanen badar wa adal hudaybiya da bayan wanda suka je وبايع هريبيا وغيرها دوننتا أبدل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه sauran sabon manzo Allah sallallahu alaihi wanda aka aiko shi suna rayi mana ko suka musulunta tun da rai ne kun gane ko su ne mahihita ga sauran waɗanda ba su ba wa kullu man sahibahu sanatan da duk wanda zai zauna da manzan Allah ya sahabance shi a matsayin shekara guda yani هؤلاء أقل في الصحابة في الصحبة من أولئك wannan sai zan su ne mahi sahabantaka da annabi daga wa'ancan wa musharakatin fil jihadi da kuma tarewa da shi cikin jihadi wa min musharakatin fil jihadi tarewa da manzo Allah ma cikin ta jihadi yana kara ma daraja bisa ga ga wanda ya ya samu sahabantaka da shi amma bai je jihadi ta shi Bon kenan duna fil manzala kenan su wa'annan sai zan basu wa'ancan ba wajen daraja ka zauna da annabi amma baka je jihadi tare da shi wannan ya zauna da shi amma ya je jihadi tare da shi ha ban ji ba ban ji ba ne ke ce lakin ya tallabe sahabati wahadaha manzilatan da dalilin takan nan zai samu wani matsayi nashi na zama sahabi azimatan matsayi mai girma la yalhaquhu man ba'dahu min at-tabi'in ba wanda zai kai shi daga cikin na bayan shi na tabi'ai za su zo daga baya ba za su kai ga wannan sahabi ba da ya zama da annabi wato ya samu darajar samuntaka. ko da ta ya ga annabi ne ko ya yi awa ɗaya da shi ko ya yi ji hadisi ma ɗaya garai mahama Aminu, min al'amal duk irin aikin da tabi'ai suka yi ba za su kai ga wannan mutumin ba sannan wa kullu man sahibahu sanatan aw shaharan duk wanda ya zama da annabi tsawon shekara ɗaya ko tsawon wata ɗaya aw yawman aw sa'atan ko tsawon yini ɗaya ko tsawon sa'a ɗaya aw ra'ahu ko kuma ganin shi kawai yayi bayan yana musulmi yace to wannan sahabi ne ya samu fadalar sahabantaka to amma nan Sheikh Rabi eh, eh, Imam Ahmad sai bai ciko ta'arifi na sahabantaka ba wanda su Ibn Hajar na Asqalani suka ambata sai bai ciko cewa da yaga annabin yayi imani shi ne Sheikh Rabi shi ma da yake malamin hadisi ne sai ce fa hadha ta'rifun minhu wannan ta'rifi ne na sahabi daga Imam Ahmad da sahabati ta'rifi ne na sahabantaka daga Imam Ahmad wa bima za ina da sahabi hadhihi martaba da menene sahabi zai samu wannan martaba falaura ahu faqat ila hazatin hasalat lahu suhuba da zai ga manzon Allah gani kadai kiltawa daya ya samu sahabantaka fadaran idza sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan gani ɗaya kibta ɗaya ka ga annabi ya ishe ka sahaban daga balle a ce ka zauna da shi shekara ɗaya ko wata ɗaya ko ini ɗaya ko awa ɗaya ya ce wannan tarihi ne daga imam ya ce wa tarihi sahabi kamar arabtu tarihi na sahabi kamar yadda ko sani a ilimin matsalawar hadith shine at-tarifu as-sahihu Tarifi ingantacce kowa shine marra annabiya muminan bihi wa mata alal islam wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yana mai imani da shi kuma ya mutu akan musulunci wanga shine sahabi ganin annabi kadai bai sa ka zan sahabi tunda Abu Jahal ya ganshi bai imani ba Abu Lahab ya ganshi bai imani ba ko ko sahabbai ne ha ku bani amsa ko kuna kwankwanto sai da zan kama yana karatu da yawa kenan ganin shi shi kadai bai isa sai an gama da cewa ka yi imani da shi kuma ka mutu akan imani wannan shi ne tarihi ingantacce ya zarra'ahu hatta law lam yuhaddith anhu ya zan ya ga annabi har ma ya zan ko da ba zai eh, ba da hadisi ko dai daga annabi ya dai gan shi kuma ya yi imani da shi to sahabi ne ko sahabi ne. yana da hadhihi al-martabata al-azimata yana samun wannan martaba wannan matsayi mai girma Wai wa yadkhulu fi adadi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga cikin wato adadin faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi na sahabbai ce la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina ma'anar zagi shine kar ku soke su da wata duk magana da za ta kawo na ƙasa gare su wa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke ganin shi law anfaqa ahadukum ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala Sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani da abin da za ku sayar na dukiya duk kokarin da za ku kawo manga ina rantsuwa da wanda raina ke ganin shi da ɗayan ku zai ciyar da dukiya zinariyar ta kai yawan dukin kudu gabacin shi da yammacin shi kudancin shi da arewacin shi wato ya kwashe shi da zan zinariya ba daga aikin Allah ma balaga mudda hali bai kai ga mudu da ɗayan sai dauka ya bada cikin tarihin musulunci wala nasifahu kai bai kai ga rabin mudun da musahabi ya bada kaga ga ya daidai da لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وانا حديث يا تبت سير البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا وانا باب حقا نتكلم مسلم آه، كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة باب هنا حرم تلاقي ان وانا حديث يا زوجتي حديث شكرا بي إن شاء الله يكونون كلهم في هذه المرتبة العزيمة dukkanin sahabbai sukan shiga cikin wannan martaba mai girma na matsayinsu na sahabbai na matsayin duk wanda ya zage su ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na mudun da suka dauka suka bada mudu da bai wuce ka kara hannuwanka haka a zuba wani abu ciki ba shine mudu to dan abin da suka bada daidai da wannan ai kana ganin shi dan kadan to ya yi karhin yau in ka kwashe dukin kodu su butum na dukiya ka je ka bada ga musulunci kai ma kana da taka lada kana da bartabarka amma ba kai su shakar ya ce ya kulu, Imam Ahmad ya ce, fa huwa min ashabi wanda duk ya samu wannan martaba yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yani walau ra'ahu a ru'yatin da mutum zai ga Annabi gani kadai wa huwa mu'minin bihi yana akan imani da shi sai gan shi kadai bai koyi Qur'ani gare ba bai koyi hadisi gare ba gani kadai yayi sauran addini ga sauran sahabbai ya koya lahu min sahaba ya samu matsayin sahabi shi ala qadar ma sa'ibu bisa gurgudan haduwar da yi da annabi Ya yani lahu min suhbati la mahalata yana tare da sahaban ta gashi sahabi ne ba makawa wa ala qadari ma sahibu yana bisa gwalgwadan zaman da yi da annabi ganin da yi annabi ko da na minti biyar ne Abubakar wa Umar wa Usman wa Aliyu muhajiruna wa ashu ma'ahu fi makkata, wa fil madina wa jahadu ma'ahu Abubakar da Umar da Usmana da Aliyu dukkan su muhajirai ne sun rayu tare da annabi a makka wa fil madina kuma sun komo sun biyo shi madina sun zo sun rayu da shi a madina wa jahadu ma'ahu sun je jihadi tare da shi wa anfaqu ila akhiri sun ciyar da dukiyoyinsu har zuwa ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam fa hum afadal min ghairi su ne mahihita daga wannan su wa hakaza wa hakaza haka dai haka dai sauran sahabbai ila akhiri har zuwa ƙarshen su mimman dakala fil islami ba da fatahima daga duk wanda ya shiga cikin musulunci bayan an ci maka da yaki walau ra'ahu wahidun minhum sa'atan aw lahazatan da wani cikinsu su ya shi ne sa'a daya awa ɗaya ne aw lahazatan ko turta ido ɗaya ne ma ga annabi wa huwa yadkhulu fi adad sahabati inda ya imani to yana cikin adadin wanda za cikin sahabai wa yana sharfa hadhihi suhba kuma ya samu darajar wannan sahabantaka muna tare da ku Kala, Shakrabi ya ce, mu koma ga fakara ta Imam Ahmad, da ya ce, lahu min suhbati ala qadri ma sahibahu yana da sahabantaka gurgurdan zaman da ya da annabi ko kaka yake wa kanat sabiqatuhu ma'ahu ya kasance cerewar da ya samu ta da annabi ya mallake ta wa sami'a minhu ya ji magana ga annabi nazara ilaihi ya kalli annabi nazaratan ko da kallo guda ne ya ishe shi fa'adnahu suhbatan yace wanda ma ke da daraja mahi zama kasa cikin sahabbai هو أفضل من القرن الذي لم يروه من القرن الذين لم يروه shine mahihici daga mutanen da basu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sahabin da shine mahi daraja ƙasa to ya tsere matabi'ai ya tsere matabi'i tabi'ina ya tsere sauran mutanen duniya musulmi kun gane ko ko da sun zo da dukkanin irin aikin da ake son zo da shi kun gane biritan su ya cika sun zo da imtiyazi sun cika duka to ba su kai ga sahabi kenan darajar sahabantaka wani abu ne kashin baya ne cikin al'amarin addini kamar dai a ce an zo jarabawa mat kashin baya ce shi mi abin kashin baya ne wurin jarabawa ko to zaman ka sahabi wani abu ne shi kadai wanda aka ce duk abin da mutum yi cikin duniya ba za a kai kai ba darajar shi na nan an bashi abin bai kai kai ba walau laqullaha bi jami'il a'mal ko da sun hadu da Allah da dukkanin ayyuka da ake so su zo da shi fa adana sahabi la yalhaquhu abadan tabi'i tabi'i mahi kasa ga sahabbai wajen daraja to mahi falalar tabi'ai ba zai kai shi walau ja'a bi kulli al-a'mali ko da ya da dukkanin ayyuka wa anwa'il khairi ya zo da dukkan nau'ukan ayyukan alheri la yalhaqu sahabiyya fi hadha al-fadl ba zai tarda sahabi ba cikin wannan farara saboda Allah ya riga ya yi faɗi magana annabi ya riga ya faɗi la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatala haka Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ka bada komai yin shi bai kai ga mudin sahabi da ya bada li'annahu idza kana sahabi idza kana sahabiyyu law anfaqa ahaduna mithla uhudin zahaban ma balaga ma balagana mudda ahadi idan har ya zan sahabi da ɗayan mu zai ciyar da abin da ya kai yawan dukin uhudu wato ba zai kai mudu na ɗayansu su sahabbai ba wala nasiba hu bale rabin shi fa mahama ijtahadana fil amal diyar da muka yi ijtihadi muka yi kokari cikin ayyuka kiyamul laili ba da dukiya ga addini kiyaye haramomi ibadodi lanal haqqu ba za mu tarda su idza anfaqa muddan fa kaifa idza bazala malahu yace idan ya zan mudu ɗaya tarda ya tsere mu da haka to ina ga in ya baza dukiyar shi daga ma mika ga aikin muna sahabata man kana yin tuku malam cikin sabai akwai wanda ya kasance yana nika duke shi kaf wa minhum man yunfiqu shadra mali a cikin su akwai wanda an nemi taimako ya bada rabin duke shi wa hum, man yujihizu jaysan cikin su akwai wanda ya ya bada abinda tawagar yaki za ta cira ta da shi zuwa yaki ka Usman bin Affan kamar Usman da Affan wa minhum wa minhum cikin su akwai wanda ya kokari kaza ya kokari kaza fa bazalu amwalahum fi sabilillah sun baza dukiyoyinsu cikin addinin da ya samu gindin zama a duniya sun baza rayukansu dan addini ya sami gindin zama a duniya wa ya ani law qaddama tamrata? aw qaddama nisfat muddin da za a ce sahabi ya gabatar da dan dabino daya ko kuma ya gabatar da rabin mudu aw qaddama ma qaddama ko ya gabatar da duk dan abin da zai gabatar ko mun kankan da shi la yalhaquhu mahama anfaqa to wanda ya biyo shi ba ba zai kai shi ba duk abin da ya ciyar duk abin da ya mika ai sun samu garanti ashe zaman ka gaba wani abu ne kaga musulunci ba addinin butulci bane addinin godiya ne Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce yana bada ta ga wanda yaso haka yake a cikin suratul maida aya ta 54 fa hadal imam ya rufe kadar sahabati shakrabi yace wannan imam imam ahmad yana sanin matsayin sahabbai wa yanbagi an na arifa manzilatahu wa na arifa lahum qadarahu mu ma ya kamata ko wajibi ne mu san matsayin sahabbai mu ba su su wa annahum abadalin nasu, ba'da al-anbiya'i su su ne mahi falala na mutane bayan annabawa wa ma urifatul bashariyatu ba'dal al-anbiya'i ba taɓa sanin wani daga cikin mutane mai wata falala ba in ka hidda annabawa da ya kai su fi kulli tarihi duk cikin tarihin ta tahiyya addini ma urifat mithluhu ba taɓa sanin misalin su ba Imanin, wa yaqinan wa ikhlasan wa jihadan wa bazaran wa tadhiyatan a gehen imani a gehen yaqini da gehen abinda addini ya faɗa a gehen ikhlasi a gehen jihadi a gehen baza dukiya a gehen taimakon addini ba wanda aka kai da su a cikin tarihi fa fataha Allahu bihim alquluba da su ne Allah ya buɗe zakatan bayi a duniya da zakatan bayi kurumce suke rihe suke babu wani haske cikin su ana haɗa ana kashe juna duniya tsaf take cikin duhu Allah ya zo da dalilin su ya buɗa zukatan bayi suka samu hita daga kunci wa fataha bihum shu'uba yasa aka ci garuruwa aka ci birane da yaki aka ci kasashe da yaki musulunci ya samu gindin zama a duniya har aka samu tsaye da wutar yaki ta yakin kabilanci yakin basasa yakin kashe juna tsakanin juna da juna wastana wastanaratul ummatu bima ballaguhu an rasul sallallahu alaihi wasallam al'umma ta samu haske da abin da suka isar daga annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam wa bi jihadihim fi nusrati hadha ad-din da jihadin su ne da kokarin su ne fi nusrati hadha ad-din cikin taimakon wanga addini fa yastahiquna minna kullu ijlal da haka ne suka cancanci su samu daga gare mu dukkan kowace irin girmamawa wa kullu ihtiram kowace irin mutuntawa yace wallahi min ajlihim wali wa min ajlihim adi wallahi da dalilin sahabbai mu iya sanka mun ga kana san su da dalilin su mu iya kiyayya da kai mun ga kana kin su wa min huna to daga nan ne min taqdir ahli sunnati lahu daga girmamawa da ahli sunna ke ma sahabbai da ba su kima qalu sai suka ce manin ta ƙasa sahabiyan wahidan wa huwa zindiqun duk wanda ya nakasa sahabi ya danganta wata magana tana ƙasa zuwa ga sahabi guda wannan mutum zindiki ne munafiki intiqasan fakat na ƙasa sahabi kawai kai wata magana ta suka gare kadai kaifa bisabbi wa tani wa takfir to me zaka ce ga wanda ya zage shi ya soke shi ya kafirta shi me zaka ce da shi sai a ce ai wanda ya kafirta musulmi ya kafirta wa man antaqasa sahabiyyan fa huwa rafidiyyan khabithun hada ya ikhwanana haqqun wa himayat arad ashab rasulullah ita duk wanda iskin sabban annabi ya haɗu magana suka garai wannan mutum ya zan rafid ko da ba shi cikin rafid shi a yake ba a aikace to a bakin shi ya rawa fitan dan da kanshi khabith ya zan najasa hada ya na haqqun wannan shi a gaskiya wa himayatun kuma shine kariyar arada ashabi rasulullahi sallallahu shine kariyar mutuncin sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam kaifa wa qadar radiyallahu anhu yaya ma za mu yarda a soke su a zage su a nakasa su ga ya Allah ya ce ya yarda da su da qadar radiyallahu anil mu'minina izi bai unaka tahta shajaratin فاعلم ما في قلوبهم ها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوهم Allah ya yarda da su kuma wani ya zo ya soke su ya zage su ko mu koma muna soyayya da shi kaifa wa qada wa adahum bil jannati ta yaya ga Allah masa alƙawarin janna da aljanna yace wa adda lahum jannatin tajri ta ta al anhar khalidina fiha kaifa wa qada zakkahu ta yaya za a ce haka ya tsarkake su ya ce ya san abin da ke cikin zukatansu ya tsarkake su wa anzala wa anzalahum hadhihi manzala ya sabkar da su wannan irin matsayi al'azima mai girma kuma wani zo ya soke su ya tozarta su wa arafa as-sahabatu ba'dahum li ba'd wannan matsayi sahabbai sun san da shi sashin su da sashi kowa ya san da wannan matsayi wa arafa at-tabi'una tabi'ai suka yi karatu wurin su sun san wannan matsayi sun san wannan daraja da Allah ya ba su wa arafa wa arafa ummati as-sabiquna malamai magabata na gari ji sun san wannan matsayi na sahabbai arafu hadhihi almanzala sun san wannan matsayi wa ya bakal ghusa wal jahlat wal dalal wal ya ya'adun haula'i bayan duk duniyar musulmi ta san da wannan sai a yi sauran wasu ciyawa kawai jahilai a matacci zindikai su zo suna kiyayya da wa'anga sahabbai kuma malam ya zahu ولهذا nifaq النفاق بقدر الإنسان to dalilin wannan ne aka ce alaman munafici a ga mutum na kiyayya da mutanen Madina yana kiyayya da sahabbai wa alamatul imani hubbul ansar alama kana da imani a ga kana son sahabbai a ga kana son mutanen Madina fa kaifa bil muhajirin to yaya ma ka cewa ga muhajirai da? wal muhajirun la shakka afdal min al ansar ai su muhajirai babu kwankwantan komi su ne mai falala daga mutanen Madina fa hubbuhum imanu mun babu san su ya zama imani shine baban aula wa bugu da umni nifaqun min ba da aula kiyayya kazan kana kin su ya zama munahuci shine baban aula inda an ce alama imaninka san mutanen Madina amanan munahucin ka kin mutanen Madina to gehin muhajiri ma shi zama baban aula tunda suke sama ga muhajirai ba suke sama ga mutanen Madina a falala darasin nan kuna na da shi kuna nade shi da kyau wa kaifa idza bari in buga mutanen ga in daukan sunan yaya zai cewa wa kaifa iza bada'a bada al wal adawatu bi Abi wa Umar wa usman, wa Aliyu to ya zaka cewa idan hushin mutumin ga ya fara da kiyayya da Abubakar da kiyayya da Umar da usman, da Aliyu wai ikhwanihim min ta sahaba da kuma yan uwansu da cikin manyan manyan sahabbai idan ya zama mutum yana kin su ya zaka cewa tunda waɗanda ba su kai su ma an ce makiyansu ga matsayin shi to ina ga su na kanin gaban ma mutum ya sa gaba yana kin su yana zagin su yana cewa munafukai ne kafirai ne kaza ne su wannan musulunci shi ya samu matsala shakrabi ya ce a ataba ibn saba al-yahudi mabayan ibn saba fi shi'a inda hum afdal min abi bakarin surun su wannan bai yahudi ibn saba shine mahihici daga abubakar wa umar ma sha Allah ataba ibn saba mabayan ibn saba al-yahudi su madrasati ibn saba afdal min madrasati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma ala tariqatir rawafid wal khawarij yace gidan suna ne shi ibn saba shi karantar da mutane suka riki addini karantar shi ta yi albarka kenan makarantar shi ta yi makarantar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma kitan da shi annabi Muhammad ya karantar da mutane duk ba su yi albarka ba sun kafirce da sun yi ridda kenan makarantar shi ba ta yi albarka ba kawa ce ta yi wabi shi ibn saba kenan shi tashi ita ta yi albarka wannan shi ne abin eh, eh, da ke da zumtuwa cikin maganarsu, ko da ba su toga ga hili suka faɗi gara ko kun gane wannan basa ga idan ta farkin rawa fita shi'a mabiyan ibn saba'i da kuma kawariji mala yace kafahu millahu mala ya kara zama wa kulluhum kharaju min madarsa ibn saba'i dukkanin su da kawarijawa da rawafid shi'a daga makarantar ibn saba'i suka ita shi ya cira musu wannan ar-rawafid wal kawarij saru ala usmana wa bada kharaja minhum ar-rawafid wal khawarij kenan su khawarijawa su ne suka yi zanga zanga ta kashe Usman ta Affan bayan ta ne sai rawafid suka yi ta daga cikin su aka yi khawariji daban aka yi rawafid daban fa hum da ibn saba jami'an dukkanin su almajiran ibn saba shi kirkiro musu wannan hanya fa ala mazhabi kafahu mallahu su ga irin mazhabansu yace kuni ibn saba kinan akhraja unasan ma sha Allah mu'minin kenan ba ga magana su ibn saba shi ya hitar da mutane masu yawa mumunai mutanen kirki wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma akhraja ahadan illa salasatan aw arba'atan aw asharatan ala hasab ma yakunu rawi kenan shi annabi muhammad duk wanda ya karantar ba wanda suka aka samu suka kira suka yi albarka sai mutum uku su suka tsaya akan imani ko mutum hudu ko mutum goma bisa gargaran dai abin da rawafi shi a suka suka tsaya da magana akai kaga wannan babu adalci cikin wannan da haka duk wanda ya ce maka wato su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun yi da daban sai ka ce a'a yar da daban Abubakar ya yake su Abubakar ya rake yar da tare da sahabbai masu imani wancan yar da daban Abubakar su in ya ce ai munafukai ce munafukai daban Qur'ani kuma ya ambace su kuma daban in ya ce maka sun yi da bayan annabi sai ka ce ai inda da sun yi da in kahire ne ya Abubakar kafiri ne Umar kafiri ne shi Umar da Ali bai yarda ya alma mishi ummu kulsum ya alma makahiri da ya tafi a da bai shi Ali da bai yarda ya a ƙarƙashin shugabancin su ba ya tabbatar da Abubakar kafiri ne kuma yarda ya a ƙarƙashin halifancin shi kuma Umar ya kama kuma yarda kafiri ne kuma yarda ƙarƙashin halifancin har ya dauki ya sheba shi da sauran lawazim wanda wani malami ya ya yi littafi akan ilzama ta biye jera maganganun irin wanda lalle inda abi biye su ya kamata rafa shi a su dawo har da ahli sunna su kama hanya ta sunna su ci gaba ki da su huta da wani abu da aka tsara musu na sakiyar su da mu ga Allah da rabuwar kanu su dan sana'a da sunna da rabuwar da muka samu a cikin duniyar nan tamu ya mu ya mu musulmi har ga alƙairai sun karɓe ragamar duniya suna gallaza mu azaba ta hanyar rabuwar nan da muka yi a kanu abin bakin ciki kadi da irin yadda yau kafiran duniyar nan suka kawo zanga-zanga suka ɗauko duniya tun daga yammacinta duk ƙasa ta musulmi baki ɗayanta babu inda wata ƙasa ta musulmi take irin wadda ke da wani matsayi face sun sanya cusa zanga-zanga cikin ta a yi zanga-zanga ga shugabanci saboda sun san cewa shugabanci shine kan al'amari sai da shi za a arziki sai da shi za a samu kwanciyar hankali sai shi za a addini to in suka samu suka cinna shi shi kenan sun kare wannan wani istimar ne wato wani irin yaƙi ne irin na mallaka mulkin mallaka shi ma wani iri daban na gazo da take yaƙin kwakwalwa kawai suka yi kuma da lalacewa matasan kuna ganin